muka ce tsam ya miƙe ya fito daga ɗakin taron zuwa sa ya amsa kiran da dukkan kulawar da ya mallaka dr amina ya aka yi ne ya faɗa cikin taushin murya da ƙoƙarin ɓoye zumuɗinsa amina bakinta har rawa yake ga iniya ta kasa faɗin takamaiman dalilin kiranta daɗi da farin ciki da suna kisa da yau sun kashe ta sai dai ma'arub ya zo ya taddaga wata ta ce mm, mm, amina ce ya ce mm, me ya sami aminar ya faɗa cikin jin faɗuwar gaba in ba nesa kake ba na ce idan ba ka yi nisa ba ka zo ka gani da kanka zai fi amma fa alheri ne muni lafiya sai ta kashe wayata muka ce ma'aruf jikas ya daɗe rike da wayar a hannunsa yana kallon screen ɗinta har haskenta ya mutu ya kasa tantance yanayin da ke cikin sautin ta farin ciki ne ko tashin hankali sai ji yar damuwa ta ziyarce shi a sanye ya juya ya koma ɗakin taron muka ce haka aka ƙarasa taron da shi a daddafi ba tare da ya ƙara fahimtar abin da ake tattaunawa ba bai kwana ba kamar yadda ya tsara a daren ya nemi jirgi ya taho gida to ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba to amina da amina sun yi wankan baccinsu amina ta sanya wa yarta ta kayan bacci ita kuma ta nemi doguwar riga a tamfa da kallabinta ta sanya suka bi gado suka kwanta suka rufa da bargo bayan amina ta gama ba ta magungunanta carbi ne a hannunta tana ja idan ta allumshe amma ba ta kai ga yin baccin ba kwankwasa kofar aka yi ta tashi zaune ta yi lullubi sannan ta ba da izinin shigowa ya shigo cikin jamfa da wando na shadda tsadaddiya ruwan makuba babbar rigar da ya cire rataye a kafaɗunsa kansa babu hula kamar koyaushe ya shigo gida cirewa yake yi baya tara suma a kansa sam yana da yawan saisayi akwai yan damuwa akan fuskarsa na rashin sanin me zai tarar duk da ta ce alheri ne amma ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen ɓoye ta daga bakin ƙofar ya tsaya idan sai ya sauka cikin na dr amina me ya faru ya tambaya cikin tsaka-tsakin yanayi babu fargaba kuma babu tashin hankali kawai sai amina ta ɗan girgiza amina ƙarama yarinyar ta buɗe ido nan da nan dama baccin nata ba wani nisa yi ba sai ta nuna mata bakin kofa je ki dadi ya dawo ta kalli babanta sai ta tsallako daga gadon da gudu ta nufe shi ta rungume dadi yau kaga ina takawa da kafa ta babu karfe ma'aruf ya tsaya kikan ya kasa koda motsi domin bai amince idonsa biyu ba ya fi gazgata mafarki yake yi ire-iren mafarkansa a ɗan tsokin amina rungumi take da ƙafafun shi tana ba shi labarai yawanci dai dun abubuwan da antinta ta yi mata ne wanda ke sa ta farin ciki irin su ɗan wake wainar fulawa kai ta bakin ruwa a cikin kekenta da sauransu lokaci ya ja in mafarki ne ya kamata zuwa yanzu a ce ya farka amma shiru don haka ya sanya hannuwa a kan yar tasa yana shafawa a hankali daga bisani ya rage tsawo ya zama daidai tsawon ta rungume ta sun koyar da kai ya yi ba tare da ya saki amina ba sai kuma ga hawaye suna ɗiga a bayan aminar ya zarce da fuskantar alƙibla ya yi sujada amina karama da ta ga ya dago daga sujadar sai ta kai 'yan ƙananan yatsunta tana share masa hawaye tana tambayar sa dadi me kake kuka dadi na warke fa ya tsana hannayensa da hankicin sai da ya zaro daga aljihunsa ya yi mata murmushi ya rike dukkan hannayenta biyu cikin nasa ya ce kukan farin ciki nake yi amina ko baki ga ga kafafunki sun warke ba da taimakon Allah da na Dr. Amina Amina ta dubi kafafun nata aikuwa tun ɗazu na watsar da karafan dadi na ce anti ta yi maka waya ta gaya maka ta ce za ka zo dadi na warki e eh, ki ce alhamdulillahi amina mun gode wa Allah mun kuma gode wa Dr. Amina to kwanaki uku bayan nan Dr. amina ta soma har hada tarkacenta don barin gidan gwamna jikas bayan ta kara tabbatarwa a lafiyar amina ƙarama babu sauran kalubale. sai dai kuma abin da ya bata mamaki duk yadda ta kai ga munna komawa gaban gwaggonta abin da ta fi so a rayuwarta jikinta a matukar sanyi yake ta fara samun kanta cikin wannan sanyin jikin bayan murnar warkewar amina ga wata irin damuwa da zuciyarta ta shiga in ta tuna lokacin rabuwa ya zo da amina da babanta baban amina kuma wata zuciya ta tambaye ta bata amsa wa zuciya ba illa kawai ta san ta yi wani mugun sabo da shi a tsayin shekara guda ba kaɗan da suka yi tare marub jikas ya samu wani irin muhalli a zuciyarta da ba za ta iya fasalta shi ba ta daɗe tana nazarin halaye irin nasa masu wuyar samu a wannan zamanin ga nagarta ga tsare mutuncin kai da na duk wanda ke ƙarƙashinsa da tsare nasa mutuncin akan kansa shugaba ne abin koyi wanda kowane talaka ya buɗe baki a jihar alheri yake faɗa a kansa su da ke cikin gidansa ma sun shaida hakan adali ne marub ya tsaya a zuciya da ruhinta da matsayin da bata san wani iri ba ne ta dai san akwai shaguwa tana jin rabu wannan har cikin bargonta ba zuciyarta kadai ba a hankali take ciro kayanta ɗaya bayan ɗaya daga wardrobe tana ninkewa tana jefawa a trolley ɗinta amina na gefenta tana cin abinci da kanta ta dube ta ta ce an yau ba juma'a ba ce na ga kina haɗa kaya ina za ki je idan allah ki tafi da ni amina ta dube ta idan ta ce tab da kwalla ta kasa ce mata komai ta ɗauɗiyar gwamna ta kai gidansu a wani dalili yaushe ta kai wannan matsayin amma ko da zai bata da ya yi mata babban adalci cikin ire-iren adalcinsa da ba sa karewa a gare ta da duk wannan damuwar kashi hamsin cikin ɗari ta kama gabanta tana tare da jinin jikas ai kamar jikas ne suka ci gaba da rayuwa tare watakila wata rana har ta ganshi a dalilin ɗayarsa a'a wai me ke damuna ne ni amina masa'ud ta tambayi kanta maruf jikas zuciyarta ta bata amsa ba tun yau ba sunan nan yake mata wani irin nauyi a zuciya da kwakwalwata tun sanda ta fara jin sunan ba iya faɗe a bisa dalilin da bata sani ba sai dai ta fi danganta hakan da girmamawa amma a yau ta fahimci bayan girmamawa akwai wani keɓantaccen al'amari da zuciya ke lullube da shi akan wannan bawan Allah mai girma da tasirin da ya biya ma zuciyarta wanda ya sa sunan nasa ya mata nauyi a harshe da zuciya wasu ɗumaman hawaye suka ziraro daga idanunta wanda ta tabbatar na kewa da sabo ne wanda ta san za su ci gaba da gudana har ƙarshen rayuwarta ta ɗora hannu akan amina tana shafawa a hankali daga bisani ta tura akwatin gefe ta rungume ta kuka sosai ya kwace mata an kwankwasa har so biyu amina da amina ba su ji ba dukkaninsu kuka kawai suke yi amina ma'aru ta gane antinta barinta za ta yi tun da ta warke in ta yi duba da yadda ta yi fakin komai nata ita kuma ba za ta iya zama a gidan nan babu antinta ba. cikin kuka take faɗin anti na bin ki zan yi wallahi ba zan zauna da anti laila ba amina ta ɗago fuskar ta jike da hawaye ta so mai wa yarinyar magana cikin lallashi kwantar da hankalinki amina da dadi za ki zauna ai ba da anti laila ba ta ce kullum fa baya nan anti ni ma ba zan zauna ba sai kuka amina fa ta rasa abin da za ta ce mata sai ta biya mata suka dunkule wuri guda suna ta rera abinsu sabo turken wawa alamu dr amina ta ji na an zauna a gefensu ta yi saurin bude ido ta juya inda ta ji alamun zaman mutum din kamshin turarensa na koyaushe ya gaya mata ma'aruf jikas ne haɗe kukan ta yi baki ɗayansa ta saki amina ta bashi baya bata so ya ga kukanta ba bata so ya ga hawaye idonta ba kada ya zargin tana kuka ne don za ta bar gidan gwamnati sai ko ya ce kukan naku ya yi yawa ya faɗa a hankali bata ce komai ba ya koma kan ɗiyarsa kukan me kike yi haka amina ta share hawayenta da tafukanta biyu kafin cikin shesheka ta ce anti ce take haɗa kaya za ta koma gida yau wai saboda na warki dadi ni ma ba zan zauna ba anti zan bi dadi ya janyo ta jikinsa ya aza ta gefen kafaɗarsa ta dama yana lallashinta amina makaranta zan sanya ki wadda ake kwana a can dr amina ta gama aikinki za ta koma asibiti ta ci gaba da taimakawa wasu marasa lafiya za ta yi aure ta haifa miki ƙanne ko ba kya son waɗannan ci gaban ga antin taki ta yi shisheka ina so dadi amma ita zan bi ba na son makaranta kwanan rigima sosai amina take yi ta birkice musu hata dr amina ta tsorata da borin da yarinya ke yi ta jiyo ta kamo ta tana nata lallashin amma amina ta fisge ta tubure ya kai hannu ya cire hular kansa da ya mayar ya ajiye a gefe sai gumi yake duk da na'urar sanyaya ɗaki da ke aiki babu ƙaƙautawa idanunsa sun kaɗa don ko amina baya so balle kukanta shi ma ya san zamanta da laila ba zai yiwu ba jikas ne waje na farko da ya tunanin mai da ita ta zauna wajen hajiya amma lokacin shiga makaranta ya yi har ya wuce ya kamata a ce tana primary 1 amma ko nursery bata fara ba shekarunta shida da bata sani ba shine ya fi ta jin tafiyar dr amina wata mace guda ɗaya tal a duniya da ta shigo cikin rayuwarsa ta sauya ta rana ɗaya ta yi fatali da tubalin ginin da ya gina rayuwarsa a kai na falsafa auren mace ɗaya ya daɗe yana nazarin kansa akan amina kafin waɗannan tubalin ginan su ruguzo bai taɓa haɗuwa da mace mai kyawawan halayenta da nasibobinta ba hata ya aisha to amina masa'u ta daɗe da canza wannan tunanin ta kawo sabo fil ta gina kullum kwana yake ya tashi da tunaninta ta inda zai tunkare ta kai tsaye ya kasa ba wai ba zai iya gaya mata ya yanke shawarar haɗa rayuwa da ita ba ne a'a azancin faɗar hakan ne babu tunda ya gama cika duniya da furucinsa na mace ɗaya ta ishe shi rayuwa a talabijin ne a jaridu ne a rediyo ne da sauransu shi yasa ba a so mutum ya ce ya tsara wa kansa rayuwa muna namu ne allah na nasa ya a hankali ya dan saci kallon dr amina wadda ke faman fyatar hanci ta ci kuka ha ta gode allah ita da amina karama bai san wadda ta fi kar kuka ba ki daure ki ƙara kwanaki biyar ban gama sallama ki ba ai da bakina na ce na sallame ki ne eh da kike faman haɗa kaya ƙoƙari kike ki sallami kanki albashin wannan watan ma bai shiga akawun ɗinki ba tun jiya ban zauna ba balle in yi magana da turaki kai na yi zafi to ki banni in gama da abubuwan da ke gabana please sai ta sun koyar da kai cikin ladabi ta soma magana da murya mai tsananin taushi I'm sorry his excellency na riga na yi waya da gogo na faɗa mata yau zan koma kuma na ce ina hanya. ya bude idanu sosai ya dube ta daga kankance su da yake yi a baya da izinin wa kika yi hakan oke sai ki faɗi yadda za a yi da amina da sauri ta dago ta dube shi jin yadda ya maganar faɗa-faɗa ba ta ga laifi cikin abin da ta yi ba wannan wace irin tambaya ce shi ya kamata ya faɗi wannan ai ita ya za a yi ta sani shi da 'yarsa. ya karanci abin da idanunta suka faɗi ya ƙara janyo amina jikinsa suka haɗu suka narke mata kallonta yake kai tsaye cikin idanunta wani abu na fita daga narkakkun ƙwayoyin idanunsa suna shiga nata ita ta fara ɗauke idonta ilahirin jikinta babu inda bai yi la'asar ba da karɓar wani sabon yanayi da bata taɓa tsintar a ciki ba da ta sake ɗagowa ta dube su sai suka ba ta tausayi bata san lokacin da ta bude baki ta yi magana ba in za ka bani ina so dama gwaggo ba ta da wadatar 'ya'ya na tabbata za ta haɗa mu ta riƙe da amana murmushi ya yi domin ya lura iya gaskiya ta yi ta cike da wauta irin ta 'yan fari za a ce ko auta sai ku ya ku kuma likitocin kashi haka kuke zama gaban gwaggwanninku ba kwa ko tunanin yin aure? al'ada ku ne yin hakan dube ki da Allah kusan shekaru 26 a duniya amma ko kunyar ambatar gwaggo za ta rike ku ba kyayi bayan ke ma kanki kin isa zama gwaggon wasu irin su aminata to amina masa'ud in kin amince ki maye min gurbin babar amina ina nufin ina son ki ina ƙaunar ki ina ra'ayin auren ki, ba don amina ba don ina son ki amma fa idan har ban yi miki tsufa ba ina son dukkan halayenki amina waɗanda su suka ja ni ga ki zamo cikin iyalina wannan saƙona ne gare ki da gogo na baki kwanaki uku ki yi tunani da kyakkyawan nazari ki kuma yi shawara da gogo ban yadda ki yi shawara da kowa ba sai ita kwanaki uku bai yi kaɗan ba dai ko? dr amina ki bani ansa amina wadda ta mutu a zaune tun daga farkon furucinsa musamman inda ya ce in kin amince ki maye min gurbin babar amina da daskari ta kasa motsawa sai dai abin da ya bata mamaki shine jin can wani lungu na zuciyarta ya yi sanyi daga azabtar da yake yi na rabuwa da amina da babanta amma fa in har ban yi miki tsufa ba ta tuno jimlarsa ta gaba a wannan karan sai ta yi murmushi a shekarun nasa kwarai zai iya yi wa 'yan mata yara irin masu shekaru sha takwas da yawa tsufa to ita mai ashirin da shida ta ce me kada dai sake-saken zuciyar nan yana nufin tuni zuciyarta ta aminta da soyayya da ƙaunar baban amina